Kalangu, Haka take studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mama ada ne dauke da labarin amma da farko ga muhimman kanan nasu. tsoffin mayakan boko haram eh, sun fito daga wata cibiyar basu damar eh, shiga jama'a a ranar asabar da ke gudumariya a yankin difa za ku je ra'ayoyin farin ciki na wasu daga cikin nasu kan sabon wannan matsayi nasu dokar kota ta mata ta ƙara samun gyaran fuska madafin zaɓe zuwa kashi 25 cikin 100 da kuma madafun naɗe-naɗe zuwa kashi 30 cikin 100 bilkisa a barshi jibrila ta ƙungiyar mata alƙalai ta yi tsokaci Sai kuma rahotonmu na shari'a na kowace ranar Litinin yau za ku ji ƙarin haske kan ɗaurin wucin gadi. To madalla galabar na naku ɗaya na bin ɗaya nan da watan Agustan shekara ta ashirin fiye da ɗan Nijar miliyan biyu ne za su fuskanci karancin abinci mai tsanani daga cikinsu 'yan makaranta da biyar matsalar za ta shafa dalilin rufe makarantu sakamakon rashin tsaro matsalar da aka gabatar a taron ministoci na ranar Juma'a ta bakin Prime Minister a cewar jaridar Le ta ranar tara wato ga watan Disamba a cikin sanarwar tasa Birjira Fini ya sanar da wani giɓin abinci a yankunan difada da Tilaberi da kuma arewacin yankunan Maradi, Doso, Zandar da kuma Tawa matsalar rashin abincin busasshe na dabbobi da kuma ambaliyar da matsalar tsaro a wasu yankunan ƙasa su ne muhimman dalilan da suka janyo wannan giɓi da ba a taɓa gani ba tun a shekara ta 2012 in je Firaministan. Bikin fitarar tsofin mayakan Boko Haram 125 daga wata cibiyar ba su damar shiga mutane da ke gudumariya a ranar Asabar. Sun samu horo na afida su daga aƙida mai kaifi ta addinin da kuma wato ba su horo kan ayyukan hannu. A ƙarshen bikin wakilinmu ya hiranta da wasu daga cikin nasu inda suka bayyana farin cikin nasu kan wannan sabon matsayi nasu da zai ba su damar yin rayuwa mai kyau. Mu saurare su a cikin rahoton Lawan Bukar. Gwamnati ya rige mu da hannu biyu kuma ya taimaka mana ya koya mana nauyi insha Allah yana rage kaina dama ina da sana'a amma yanzu gashi na zo na kara wayansu abubuwa a game da kan sana'ata na gode wa gwamnati kuma malamai da suka koya mana ayyukan magaba gida mun gode musu yawancin mu jahilci ne yana damu mu da muna cikin duhu ne yanzu Allah ya kawo mana aske su surun da suke cikin duhun ma Allah ya sa su ma su gane su taho mu zauna lafiya shi komi zaman lafiya ya fi komi muna jin farin ciki ya fi na koyaushe rana irin ta yau sana'an dinki na koya gashi nan a gaba na keke za mu ci abinci da shi ya fi wannan aƙidan da suke yi al'umma al'umma da zan abin da zan gaya musu sai su yi hakuri kaddara ne in kaddara ya samu mutum daman haka ne ban san yadda zan misalta shi ba murna kan na yi sosai na koyi sana'an kafinta ne kenan da su tabul kamar irin su tabul din wajen aiki wannan duk ga hinan mun kokoya insha Allah a sana'a alhamdulillah ko yanzu na fita zan rike kaina Ɗan bindiga guda aka kashe kana guda ya tsere shine sakamakon wani barin wuta da aka yi tsakanin jami'an sintiri da wasu 'yan bindiga a bankilare yankin tilaberi da wasu 'yan bindiga biyu a ranar alhamis ɗin da yamma wajen armashingi ƙauyen da ke tazar kilomita 60 a yammacin bankilare a cewar prefen jihar da aka tuntuɓa ta wayar tarho da safe ya shaidawa studio kalangu cewa waɗannan 'yan bindiga sun zo ne bisa babura guda biyu suna farautar wata babbar motar 'yan kasuwa barmini kaɓo ya yi wa nafisa adamu sirfu ƙarin haske ta wayar tarho wannan attack din ba attack ce ba akida kun san tun 26 ga watan Nuwamba ana na ana ɗaukar sunanakin mutane don tsarin zabe mai zuwa. To, mu aza jaman tsaro ta ko'ina. Suna nan sun wake hanya fara nan sai ga waɗannan motobi cikin mangariba wajen bayan mangariba cikin duhu. Kowane moto akwai mutum guda bisa gare da kayan shi ɗarmi. Suna nan suna biya wata mota Diton ba sani ba sun wuce a shi ba san da mutanen musu wannan kwanci suna su da suka cika su zuwa sun kai halbi da aka halbi ba wasu abu sun ba sun sun kamar halbi shi guda da kai tsaye mutu wancan da aka ji shi sai ya sabka da bisa moto ya bar motar sai shiga cikin itace cikin nan an yi lalabe an yi lalabe dai ba su same shi ba mazagari sun sami labari sun ka shiga cikin gonakai suna bincike a nan sai Allah ya sun ka bisa wani wani shi ma terrorist ne babban terrorist wanda aka na ana bida Fiye da babura 20 aka kama akalla kuma mutane 43 aka suka amsa kira shine sakamakon wani kamar 'yan sandar Agadas a ranar Alhamis da yamma. kamen da aka yi a kewayen kasuwar turaku ta birnin daraktan 'yan sandan yankin agadas ya jaddada cewa wannan aiki ya taimaka wajen cafke barayin babura da dama da fitattun masu sayar da kwaya da kuma sauran mutane da ke aikata abubuwa ta bayan darni malam ali haruna isufu a cikin rahoton anise karim Bisa bayanan da muka tattara ne ya ba mu damar kama motuna 20 da wasu goma sha biyu da aka yi musu filla-filla da zumar a kai su wani waje domin a batar da su. Mun kama mutane 43 wani gungu ne gare su ƙananan yara da 'yan mata. Abin da yake ɗaukar hankalinmu shine wa yake ka su wannan kwayoyin Yara ne waɗanda suna shan kwayoyi iri daban-daban wanda ƙwayoyin ne da suke iya juya kwakwalwar mutum. Mun tsare wasu goma sha biyu tare da mu muna yin musu tambayoyi don mu ji yadda waɗannan miyagun ƙwayoyi suke shigowa hannunsu. Daga kashi goma sha biyar cikin ɗari na kota ɗin mata na madafin zaɓe zuwa kashi ishirin da biyar cikin ɗari da kuma madafun naɗe-naɗe zuwa kashi talatin cikin ɗari a Nijar. Abu ne na baya irin haka shine a shekara ta dubu da goma sha hudu a cewar Balkisa a barci Jibrila ta ƙungiyar mata alƙalai rashin girmam kota ɗin nan akwai shi karara musamman ma a ɓangaren madafun naɗe-naɗe a cikin hukuma. Balkisa a barci Jibrila a hirarta da Jallo Maryama Kenda. Zaben da aka yi na ma'aikatu ba a yi la'akari ba da wannan kotar tunda adadin mata da ke akan waɗannan matsayin iko wanda sauran matsayin ba su da ƙarfi. Sauran matsayin misali na prefe da na su prefe yaya al'amarin su yake. A game da matsayin iko a cikin jihohin takwas ana lura cewa babu mace ko ɗaya a matsayin gwamnan jiha a ofishin minista ana iya kilga adadin mata mata SG sauran ana iya samun inda babu mace ko guda. A zancen kota muna nesa da kaso. A yanzu haka in an ɗauki bisa ministoci arba'in nan ba a bi ba ka'idar kotar ɓangaren ƙungiyoyin fararen fula ina ganin kamata yayi mata su tashi tsaye don yin ƙoƙari akan sabuwar dokar da kuma bisa mafitar. surtout sur les voies de recours. Amfana da wani horo kan fasahohin zamani na aikin jarida shine burin da aka son cimma na wani horo da ofishin jakadancin kasar Amurka shirya tare da kungiyar APAC Niger da kuma CNG a yau da safe zuwa ga ɗaliban iftik guda 25 a cewar daraktan bincike na iftik ɗin wannan horo zai taimaka wa ɗaliban sanin makaman aiki. rabi Adamu a cikin rahoton Salamatu Kadiri. Wannan taron horarwa mun shirya shine da zumar baiwa ɗalibai 25 horo a kan aikin jarida, musamman mata 13-12 maza, bisa dabarun zamani na aikin jarida da sadarwa. Abu ne mai kyau saboda dalibai suna ƙaruwa da wasu dabaru da kuma ƙara ilimi. Muna koyar da su a cikin waɗannan kwanaki na horarwa, har ma za su yi ƙananan rahotanni, za su koya a zahiri. Gurin mu shine su kula da kyau su mayar da hankali akan abin da muke faɗa musu. Fassarar Mutare Muhammadu kenan. Bada himma yanzu shine taken da aka rike a taron COP 25 karo na 25 da ke gudana yanzu haka a Madrid na kasar Spain. Muna nan muna tafiya da wani yaƙi na muhallin halittu in ji Dr. Munir Zakari masanin muhalli da kuma malamin jami'a a jami'ar da magaran a cewarsa lokaci na a himmatu domin dakatar da wannan yaƙi don kaucewa wata tafiyar da ba a dawowa. Dr. Munir Zakari a cikin rahoton Mustapha Mamman Sani. si le problème est mis au du Niger. Da ce matsalar canji yanayi Niger kaɗai ne ta shafa da ƙasashen duniya hankalinsu ba zai tashi ba na neman mafita. Amma da yake canji yanayi kowa ne ya shafa dole ne mu samar da mafita tare. Canji yanayi masana sun karkasa shi kashi biyar na farko al'umma da duniya da kuma na uku kwanciyar hankali na hudu ci gaba saboda da zaran akwai ci gaba kowa zai wadata. To shi dai wannan taro na COP yana horar da mu mu tashi tsaye tun yanzu mu yi gwagwarmaya saboda idan ba haka ba zai kai inda za mu shiga cikin wani hali. Sino on risquerait d'arriver au point de non de retour. Yaren Tagdala ana magana da shi a cikin al'ummar Igdalan wato wanda a hukumance yake harshe na goma sha ɗaya a Nijar, 'yan majalisar dokoki suka amince da dokar a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Amincewa da yaren wato Tagdal wato zai ƙara ingaza wato al'adun Nijar in ji Alassane Itinikal, mamba na kwamitin da ke kula da bunƙasa harsuna gida. garuruwan da adda kai igdalan nan cikin nijar zaka ka ɗauki jiha agadas da jihar tawa kuma jihar maradi jihar maradi amma sai ka ɗauka cikin garin maradi sai sawakin nan da ka ɗauka duka eh, departamentin dakoro eh, da wajen su barmokin nan yanzu in ka ɗauka wajen zandar kin nan wajen damargukin nan wajajen su tana ta haka shiga eh, cikin zandar duka nan wajen ma suna da yawa in ka ɗauka kuma nan cikin jihar doso cota da cikin departamentin falmai nan jihar tila laberi kuma in ka ɗauka da sai da wajajen su banki larikin nan da wajen su abala filinge kana samun igdala lalle hakika yaren nan na mun ji daɗi sosai da ya shiga yarurrukan nijar wannan halshe dai in ka ɗauka kamar yanzu ina kwana mu yanda muke cewa mankeni muka ce manizin ina yara kenan musar da ku da cewa abokan igdalan wato sune zarma sorai da kuma buzaye Ministocin watsa labarai da ƙwararru na ƙasashe mambobin ƙungiyar sidiyawo sun yi taro yau a birnin Abidjan na ƙasar Cote d'Ivoire. Za su tattauna a yayin taron kan batutuwan da ke da nasaba da rediyon yankin sidiyawo In ji wata sanarwa ta hukuma ta ranar 6 ga watan Disamba na shekara ta 2019. Makasudin radiyon dawo shine na bunƙasa demokaraɗiyya zaman lafiya kwanciyar hankali da mulki na gari a shiyar yammacin Afirka da kuma sauƙaƙa ƙoƙarin dunkulewar sidiyawo yanzu sai kuma rahoton mu na musamman ba da shi daga wasu bangarorin hukumomin shari'a daurin wucin gadi ya shafi wani mutunan da aka mika ga mai kula da gidan kaso a cikin tsarin kason wucin gadi a cewar juju a tsan wannan zaman kaso na, da nasaba da mummunan aikin da mutunan ya aikata da kuma sauran wasu abubuwa ana iya aje mutum gidan kaso domin buƙatar shari'a ayuba hassan alkali ya yi wa balkisa hamidu karin haske a cikin filimu na shari'a na kowace litinin. An bayar da garanti na yanke hukunci ta wani nau'in ikon shari'a a zaman wani bangare na tsare mutum da ta bada tabbacin tanadin 'yancin mutum don dalilai na hukunci da kuma wanda zai hana hatsari. karin bayani Ayuba Hassan. Nau'in tsarewa wanda ake kira manda tsarewa ne na wucin gadi da hukumomin shari'a suke bayarwa a cikin sha'anin shari'a a tsare mutum a gidan kaso na wucin gadi. Wa'anne magabata ne ke ba da izinin ɗaurin wuce gadi? Waɗanda suke da hurumin kulle mutum gidan kaso na wucin gadi sun haɗa da alƙalin bincike a cikin wata shari'a da ta zo masa da alƙalin gwamnati a cikin shari'a ta aikata manyan laifuka kamar sata damfara ana iya tsare mutum gidan gidan kaso alkali mai shari'a yakan sa a kawo shi a ranar shari'a sannan akwai idan mai shari'a ya gane mutum ya aikata abin da ake tuhumar sa don tabbatar da yana hannun shari'a ana iya tsare shi a gidan kaso to waɗannan su ne matakai uku na mutanen da jami'an shari'a sukan iya yi musu ɗauri na wucin gadi wa'adin ɗaurin wuce gadi yana kai wani lokaci tsawon lokacin tsare mutum na wucin gadi ya danganta da girma abin da ya aikata da kasancewar mutumin. Misali ga alkalin gwamnati idan mutum ya aikata laifi saboda bukatar shari'a akan iya tsare mutum. Kotu ce za ta iya bincike ta tabbatar da mutuna idan bai yi laifi ba a sallame shi. Idan mutum ya aikata abin da ake zarginsa to anan ana iya duba wa'adin da ya yi a tsare na wucin gadi sai a cike gibin tsawon wa'adin da zai yi a gidan kaso. Idan laifin da aka yanke wa mutum hukunci na tsawon shekaru uku, a nan kana iya yin watanni shida idan ba a taɓa kama ka da wani laifi ba. Ga wanda ya shafi laifi na ta'addanci watanni goma sha takwas ne da ake iya sabuntawa sau ɗaya. Amma misali a cikin laifin kashewa ko ribda ciki da dukiyar ƙasa a nan ba wa'adi amma ba wai don an ce watanni goma sha takwas ba za ka iya kwashe su ga baki ɗaya ya danganta da alkalin bincike misali idan ya kara bincikensa ƙasa da watanni uku idan ya tabbata kana da tabbas na gabatarwa to ana alƙali yakan iya sake mutum To ƙarshen labarin namu kenan daga nan Sido Kalangu a huta lafiya.